أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin mu ci gaba da karatu saboda muhimmanci abin da muka karanta jiya za tambayoyi a kansu ja wani yan waya duba cikin fatul bari ya ga su muslim kawai faso kamar ya karanta shi in ka ga ishara nan cewa ruwaito daga muslim ai ba kan sai zaka cewa wato wata na akwai wahabi da kana da fatul bari da ka kalli kasa an ce an ruwaito a cikin muslim ya ruwaito musamman a hadisi ma'awiya wanda aka yi bayana kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya na shekara 63 kuma lokacin da bakar ya hawa yana da shekara 60 a nan a jisu ma'awiya ne bai danganta ga wajen manzo Allah bai ina ba da to mutum ya gani haka ba zai ce musulun kawai to shi bayana abin da yake kuma mun gaishe ana amma ina yana cikin musulun ba haka shan sa bincika farko dai hadisin da muka karanta cewa haddathana asbab haddathana ibn wahab an yunus an ibn shahab zuhri ku bude ba tambaya zan yi an urwat bin zubair an aisha radiyallahu anha أن أبا بكر رضي الله تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها كان ابن عمها أنا سنجي ما لا كان الله ما يكن ابن عمها ابن عمها بل الله wanda ba ta mai shi to me yake ai an min arabiya ne kanin wa ka sa bu da yadin shi ake kira mai ami to wa ya aure ta kenan dan wa dan ka ibna ammiha ah, dan kanin mahaifiyarta <laughs> a kan kala za ka ce ibna amiha ko yau ba ce ya zabi ba ne ibna amiha dan kanin babanta ko babanta haka ne dan kanin babanta ko babanta shi ne ibn amiha sunan sawa malam ko jiya baka nan akan za ka iya fara mana sunan kaifa alkunyansa ba abubakar ko alkunyansa abubakar to imam buhari ya ce haza sha'iru ladhi kala hadhihi qasida basa kuffara quraish bismillah mala me yasa ne buhari ya koro wannan bayani ya ce haza sha'iru ladhi kala hadhihi qasida basa kuffara me kuma tarihi wannan waka wannan wakan dai ana raji ne yadda ba Allah ya faɗa raji ne akan wai su rafiba rafiba su ne shugabannin yan shiya wanda ake rafiya wanda su ne mafi yawa irani yanzu ana kira rafiba to rawafi suna jinjinan wannan wakan cewa sayyidina abubakar shi yayi in kuma duk wanda yayi wannan wakan karshen wakan yuhaddisuna rasulu bi anna sanuhya aw sanuhya wa kaifa hayatul asba'il ruham ma'ana kin lahira makina inda wannan ya tabbata cewa kaifa hayatul asda'i ya za a rayu bayan kuma junjuma kan ugon kai ya koma fatarwa a ce wai wai manzala yana gaya mana cewa za a raya mu a cikin kabri ma'ana nan in kare lahira kenan kuma ana yabe waɗannan sanadiku kuresh manya-manyan kureshawa kafiran da aka kai shi su cewa su masu ciyarwa ne masu mutunci ne inda har sayyidina abakar yayi wannan to ya nuna cewa ina inkar abin da manzo Allah ya aikata kenan akwai wani asar da su yan shi suka dogara kuma suka ce lokacin da sayyidina abakar yayi wannan wakan Shomar ya je ya same shi ce ce manzo Allah ya fushi da kai kai kuma da shugabanta musulunci shikenan kokoko to wannan suka gina rafida za su dinga kawo muku wannan abu yanzu muhammad sani jiya ya kawo wani kasance abu ya bani mamaki dr muhammad sani a nan kuma ganin akwai wanda sun sa buhara gaba suna soke-soke wai su yan ƙwa'aniyun ne wani yaro mai baki ya doki littattafai da ƴan ƙwa'aniyun suka ya misra ce doko ice manzala sallallahu alaihi wasallam wai sahabai sun ce manzala sallallahu alaihi wasallam Umar hadisi ma ba ka fahimta ba su hada wannan hadisin hada da wannan su hada wannan hadisin in sun samu wawaye an gama da su sun ce buhari a cikin buhari an ce kaza abu buhari an ce kaza ce doki wannan shi kuma kaza bai ba fahimci hadisin ba buhari ma baya cewa buhari yace ya ce eh, bukari lafzin ma ba kyau bukari yake cewa in kana gan hayaniyan da suke a ciki abu zai baka mamaki su doki wannan hadisin ma masu fahimce shi sa da wannan su ce wai su ko qur'ani kawai kuma kana bin hayaniyar da suke yanzu kuma su sun fito da kansu yanzu suna nan kasafin su suna so a sani shi ya aka kawo mu kasar na ce to a suna lawani a mawaki wanda bai karatu ba yanzu zai sha wallahi guguwan fitina yana nan da yawa guguwan fitina na addini yana da yawa mutum ya yayi sujada wallahi roki Allah Allah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa addu'ansa ina fada yace Allah ka shirye da mu bisa gaskiya da abin da muka saba kai ba kalmar fitina bane ka sam ka rasa me zaka bi ka samu ajinin ka wanne na jan ka wannan wanne na jan ka wannan wanne na jan ka tsaya ka roki Allah Allah ka shirye da mu bisa ingancin abin da muke kai saboda ka shugaban talikai abubuwan da yake abubuwan da yake yake nan duk mai surutu zai ya zama malamin ita karare da addinin Allah abu abun tsoro ne yanzu hmm? soyen soyen zuciya da abubuwa walla addinin in addini wanda ba manzana bai kawo ba wala ba addini ba ko ya kyau sai yake kisa mai shiri ne yake cewa imamul huda laulahu ma urifal huda wallahi ba yin da za ya samu wani shirya an wani bani adam wallahi wallahi ba manzala ba tun ka sai wannan ka huta in ka sai wannan wannan wallahi ka huta amma duk buge bugen da za yi shi ne zo ka fada wani rami a banza ka ga rafi da abin da suke yi kenan to abin nan a nan kuma ga abin da jiya aka yi nan tambaya zan sake na karshe wa zai fassara min baitin farko wa ma za bi kalibi kalibul badal min shiza ko min shiza tuzayyinu bis sanami yalla mala fassara mu ci ko littafi ma babu ne o oh, waje ka fito ne to ni ke nufi kai bismillah daga muryanka ko muryanka al'aura ne hmm. a a ba rijiya haka ne kalibu badar rijiyar ne ba kulle bakin sa ba na ce kalibu da ban abin nan wannan rijiyar da bakin sa abu da yake za a iya fada ko yaushe na'am menene a cikin wannan rijiyar mina shiza na akusa akushi Mm. su da ake kawata su duk da naman da naman da naman tozan rakumi mm. naman tozan eh, da nufin kamar jarumawa suke abin ayya kin na jiya baya na ko to shi za me me mana shi za aslan akan wakan lawan da ka ce a na kinaya ce me aka ce Eh. itatuwan da ake so da aka sha eh shake kira shi za ko sojan katin shi za yanzu ana nufi itin da ake so da aka tashbihi ne lai ma albarka dai maka to gashi kuma karasa wa ma za bi kalli kalimi badar min alkainati wa sharbi kirani bismillah malam eh a

in ba ba komai ba ne a cikin iminan kaniya sai dai waɗanda suke jaruman da suke tsayawa dan mata suna musu rawa haka yake suna masu wakoki wajen da ake can giya giya ma ta kiram da binu mai tsada kwarai kiram ba kowane da binu a ga wata wuri eh an shiga wurin su shi ya mai ba ya binu ba sa hama nan wurin <laughs> an shiga gonan su wadiwo wadiwo aga ji da baban sa muke mu tarji ba kan wakokin eh wadu aksamtu bi rahmani mali laziz al aish duna muhammadin illa hawa hub nabi muhammadin an zo wannan wakokin duk mun ce su yanzu duk su fulani wanda suke katun gida su gida mu muke karanta wadannan wakokin amma gashi yanzu irin almajirin ma babu ga rahama ga tosai ga son juna hmm? so waka nan uku wa kuma wali a ah, wannan shi ne in an ci za kawo jirgin sama <laughs> waka na uku hanya mala ah, ba ka na ga kasa oh, waje ba kwaji waje ka gani za ka fahimta Allah ka ba za ka fasa za ka fasa ka jawa kan matuku a ka ja shi kawai ja shi zaka yi an baka je baya zaka fasa abu ni na neman na waka ta uku eh to haka maka Allah bismillah mm mm eh mi menene eh kar ka hada mim kar ka kar ka kar ka hada kar ka hada mim to bismillah to ku kyale shi mangare yayi mai kyau ku dai kamar larabawa ne ba ku yi na tambaye waye shiru ba ku rubuta maga eh kamar larabawan sojiya ne shi dai bai zai wallafa littafi ba mai na jira wanda zai yi Eh, in yayi shi kada shi ji baka iya ba to kuma ku yi mana na ce wa zai yi ku ba ku yi ba ina yi kuma kuna kada shi to ku iya ku kada shi mana bismillah Umi Bakar yana ma maku salama da gaisuwa halli ba'da qaumi min salami wannan ya zama maka mawuyaci ko wannan ai wani kafin sarai farkon ya fi

wato umu bakarin tana wato gai wato tana tana tana tana wato liga mu gaisuwa eh. tana isa muku da gaisuwa mm. yace wa hal min ba'di qawmi min salam wa hal min ba'di qawmi min salam yake cewa yake cewa wato bayan su waɗannan mutanen sun riga sun mutu an je wasu abijiyar kai akwai wani akwai salma da za a mutu bayan sun halaka suna ce ka kaddara ba da halaka kaumi mhm. bayan suna sun mhm. Shi ne kuma ya fidda ko ya bayyana idarsa ta wato musun wato mutanta tashi bayan mutuwa haka ne yake cewa suna mm. rasulu bi an haya. Mm. wa kai kayfa hayatu afda'un afda'in wa ham mm. yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari cewa bayan mun mutu za a tashe mu yau ce za a tashe mu bayan mun riga mun mutu kwakwalwar mu ta rube hawan tsuntsu tsuntsaye da suke wato shatawa suke tunani a cikin zuciyar cewa akwai wani tsuntsu idan mutum ya riga ya mutu zai tashi ya zama fitarwa to bayan wannan tsuntsun ya fita gare mu mun riga mun mutu kuma ya zama na tafi mu ma'ana yana karetawa da tashin alkiyama kenan jumla ce da amma akwai ɗan gyara kaɗan na karshen ko da yake mala yana bayanin jiya asda'i me shi ne hmm. shine tsuntsu wa hamu ke nafa wa hamu kamar abin nan junjuma eh hamu ina da ma'ana biyu su hamu suna cewa fasarwa to suna ce hamu kuma shine junjuman wanda shi azda'u ya fasi suna gan duk abin da yake fatarwa yana suna cikin junjuma wannan tutayen su ke zama fatarwa wani suka ce hamu kuma shine asalin abin nan abin na fatarwa wanda shi ike junjuman shine farko zai zama fatarwa ce ko ba kuma shi wannan yi zo kofar gida dangin su ce ni ina neman jinin da aka kashe ni wanda ya kashe ni ma na son sha gininsa. To to akida mutane da ne kai na ji daji yanda kuka wannan jawabin. haka nake so to ina zan tashi yanzu haka ne karatun ba fahimce shi ba wanda kuma abin da ya sa muke sa wannan rukodan ba wai wai su wuri ba ne talibin da bai zo ba doki wannan isaya amma ku talauci kuma da talauci jan baki a baki kuna nuna cewa ku ne fakire kuma waɗanda abu yana da ma'ana mutum irin ga jinsa to ike cewa hmm, sai na umar ya raba kowa dinari dubu shekara hudu kowane shekara daya dinari dubu to shi zuwa shekara su hudu to ya hana dansa me dalili hana shi ba kai ba kuna neman sabo malam kana nan jiya eh zaka ya iya ce wani abu me yasa ya hana dansa me hikima hana dansa dan hizba abin da mm. ya ba Abdullahi bin Umar ya ba shi da eh, bai ba shi eh. saboda yake shi abdullahi bin umar iyayensa ne suka yi hijira suka tafi da shi mm. ba shi ne a raɗin kansa ya tafi ba lokacin yana ya fi shekara goma sha ɗaya ba to amma ya ba hassan da husaini dubu hudu su wannan saboda yana girmama jikokin wannan allah ne sallallahu alaihi wasallam shi sa ya ba su wannan wala ban gasa wajiha ce na biyu kuma me zaka kara ya ce yayi haka ne saboda ka ce yayi kai sai su kai wanda yanzu son kai shine gaban komai eh shi ka gan mutum yana hawa kamfanin sa shi doki dangi sai sassaka a murki duk wanda ya iya da wanda bai iya ba nasa ne eh abu da kwanya duk wanda bai iya bai ta kudin al'umma wallahi da mutanen sun san abin da yake lahira wallahi sun san abin da yake dukiyar baitmal wallahi an ce zama kansila ma ba za ka zama wallahi amma ba su sani ba kuma duniyar da kuke gani kamar farki ne mun tashi mun waye gari mun tashi mun waye gari mun tashi karshen sa shi na abin da ba ma sai na gaban mu kuma ba mu sai ajalin ba shine mutuwa wallahi na nan Allah ba zai fasa ba rayuwar da ake gani mafarki ne wai sun wuce wuraren da muke makamantan wai su ne suna na a kasa suna jira tashin kiyama sun shude suna kwance mu ake jira mu ma mu karasa tashin kiyama saboda haka ba jiyan da zaka yi tafiya ake yi ku duba damunan fa wallahi shi da manzo Allah tasbihin da yama damunan kai shuka yi eh, kwana biyu ka je shi kagin shuka ya fito haka yana ta tafiya shukan bi ranakun ke yi in ka bar kwana biyu ka ga shi kaga yayi girma wannan girman bi zamani ke yi da wakati muhaddada da zuwa lokacin da zai nuna a girbi to haka rayuwa yake haka yi ta tafiya wannan ruwan da kuke ga ina da muwakkata ina da lokacin zai tsaya haka rayuwa mu yake kuma agogo ne zai zai tsaya mu wallahi abin da ka yi da shi ina ma tafi zauna ma kuntum ta amalu adalci ne umar yaya na adalci cikakke amma mu da mu ne shi mutum gidansa shi fara gini shi ne zai fara gina da yayansa da dangi saka su mu ice yanzu ma ba mutum aiki sha ja masa murna saboda ya samu hanyar da zai saka kuɗi ke ai shi ba shi da rabo sa shi ciya mai yake ko gida ba shi da shi ma'ana bai sata ba har bai kirki ce gaji suna faɗa wannan bai za mu koma jiki can ko a ike cewa da Allah ku yi wannan karfin da muka yi jiya saboda ba kawai da yanzu manzo Allah hana shi hijira da hikman da ya sai hana tunda ba zai iya zama ba zai iya zama Madina ba tun da zurfin da yake da shi halin da yake da shi na kawai ba zai iya ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so mutum ya fara abin da nan gaba ita ina da cikin wannan hikman kuma wancan hadisin wanda ya nuna cewa a cikin mako wanda ya dandana abin duniya nan wai su kuma sun mutu ba su samu komai ba wannan hadisi na da muhimmanci wani abin da aka samu ma na kasancewa ganiman da aka samu shi an ci wani abu ne na ladansu shi mutum don ya yi yaki ya samu gani mai ya ci wani abu ne na lada ko a'a sahabai suna fada wannan don zuhur ne saboda mafi yawa suna fada kan sun lokacin da suna tare da manzala ba su ji wannan dadin ba to shi suna jin tsoro kar bayan manzala abin da suka ci an ba su wani abu na duniyar su lahira su in kun tuna abdurrahman bin auf ya yi azumi a cikin fagen yaki aka dafa masa nama romo ina taba shi jiji a cikin ya fashe kuka azumi yi fa kuma fagen yaki amma da aka samu bisira da romo ya ga mu yi dadi ya Shafi shi ya shi da kuka ya kasa ya ce kar lahiran sai ki ci tun da lokacin manzo Allah ba samu wani za masa likafa ne ba diga ne kafa ne ba samu ba amma yanzu har su sun samu romo da gishiri gishiri ba kowane ke samu gishiri wannan lokacin to wannan shi ne suke faɗa mu saboda mutuwar zuciya ka gane zuciyar ne ya mace kuma ban da manya a gaba mai shekaru 80 mai shekaru 90 ka ringa zama da shi ka ringa kukwai halayen wannan tashi hankali ne wallahi duk wajen da aka rasa manyan mutane wanda su sa Allah shine gotan tsansu kuma manzala shine mai kaunar su irin tsofaffi masu tsoron Allah ko kaciya kiyamu laili masu ahla kana tare da su wala kika canja to amma ko ai karatu mai aiki da shi ma tashi hankali yin aiki da wannan karatu shi ne tashi hankali mu dai karatu yanzu halmi mazi a karanta amma ya aiki da shi ko dan kiyam lailin muka karanta mutum kwatanta cewa da dare ko da shafi da gudu ne fara sallah wa duha mun koi fara irin wa azkar da manzo Allah yake da safi azkar ne wallahi duk abin da manzo Allah yake kai shi baka yasa yake cewa babu babu mukaddamin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi al-madina ko na ba haka ba ne Ki manzala isora manzala da sa a birnin madina hijiran da suka je madina babu na an hazafa mubtada al-maqdamin shine mudaf ilayhi shine ce wa ashabihi atfin akan nabi wa sabi saboda yace mukaddamin nabi na fatan gane nabiyin dole ya zama mudaf ya zama kasra cewa sahabihi mudaf almadina ta dama la yansarfu dun da an da almadi bai ce almadina ban sai naku da ya kamata inda an sa alif wallam zai yi madina yake cewa haddathana abu wali haddathana shu'ba qala anbana abu ishaq sami bara'a radiyallahu anhu قال أول من كذب علينا مصعب ابن أمير wanda ya fara zuwa shine matashin da ake kira Mus'ab ibn Umayr wanda yake da hali a Makka iyayensa suna da dukiya saurayi ne shi ya fara zuwa maka. na mutum na biyu shine ibn Ummi Maktum wanda ai sabani sunansa wani ce Amr ibn Ummi Maktum ko Abdullahi ibn Ummi Maktum makaho ne dan wa na na Hadija suna da gini da na hadija saboda haka yan musulunta da wuri amur bin maktum ko abdullahi bin umi maktum yar wash na na hadija ne haka suke to ina makantan shine na biyu wanda suka hijira zuwa madina ina cikin maka ina makawo amma ina daga cikin mutane biyu wanda suka hijira bayan abu shi kuma hijira a duk sahabai abdullahi laifin ummi maktum shine wanda ya hijira na biyu makawo ne kuma saboda wani kusanci ikan sa mutum nisa daban ne kaga makawo ne amma saboda ya samu kansa gidan na hadiya don gidan na hadiya nubuwan kuma madaransa ce yake saboda haka ya samu wani gara ba ne wani makawo bai samu ba a nan wurin saboda haka da ya je madina shi da manzo Allah ya sa shi ma gwamnati nawa zai tafi fagen yaki sa Abdullahi bin Ummu Maktum shi ne ke kula da madina baki daya shi ya nema shi mai jefagen yaki da wannan halin da yake ciki jefagen yaki sun makajima alaina ammar ammar ibn yasir ammar ibn yasir shi ya zo da ubansa ne lokacin an kashe uban wasu ma lokacin ma an kashe uban ma ammar abu jahal ne kashe ba mahaifiyar nasa umu yasir doko abin da kike ya zuba dingidi gaban ta she su kita ce kaman ta zo tana cewa ta yi addini summa bilal radiyallahu anhu to kajin wadannan suka yi hijira wanda mutum lokacin maka ba dauke su komai ba musa kawai shine gidi dan dangi matashi amma shi wannan abdullahi ko amru ibn ummi maktum makawun amma suka fara hijira kaga yasir lokacin an yanta su ne su bayi bilal bawa ne to amma labarwansa da wani asali inda addini ya zo imani Allah yake dubawa waɗannan suka aka sama jina waɗannan da ake renawa addinin mu baya rena mutum ko ya yake imanin sa ake dubawa alaikum salam waɗannan farko farko ke a gani na baka lokacin ai lokacin da manzo Allah ya bayani zai tafi in ka lura kafin da muka ce ya eh, lokacin ya ce ya tsara ganyen rakumansa wata biyar wata shida ina jira a lokacin ai akwai wanda suka riga su kuma sauran haɓe ma wani suna habata lokacin da manzo Allah ya ce mafarki ga wajen da za a je wajen suwa da bino to shi suka fahimta cewa bayan kuma ai ai mu bayansa na mina shi ya tura musu to a can ne waɗannan bayan Allah suka tafi su Bilal siyasar su wanda ba dauke su komai a maka ba su da kuma al'umma suna abin da Allah yake so shi sa sarkin abin nan sham ya tambayi su wa yake imani manzo Allah yake gajeyu ne tarkawa ne makafi bayi suna dinin Allah baya hada abu banza manyan mutane a kasa masu sa'ajaba da masu hura hanci su suke kin Allah da manzonsa kaɗan ne sa su suna imani wanda kake renawa su ne su ne su suke tare da Allah wani mutum zai mutu a cikin ku ko wanda ko an tura shi ma aure wala ba za a baya ba saboda haka za ta yi kallon sa dan gidan waye ba komai bane shi to su ne yan aljanna kuma amma sai kama harshen sa da cin nama mutane ba tarka yanzu bai na wajen shayi bai samu kudin shayi ba duk wanda zai wuce shi zaga zage wani yace haddathana muhammad bin bashar haddathana gundar haddathana shuba an abi sa'd qala sami'tu bara' ibn radiyallahu anhu qala awwal man kadma alaina musa ibn umayr wanda ya fara zuwa mara madina bara' ba da wannan shaida ba wa abdullah ibn ummi maktum makawo ne kana da musa da abdullah ibn ummi maktum ana nas ko naku ba haka bane yukri anan nan su suke karanta ma mutane qur'ani su koya ma mutane qur'ani makawo ne namu yanzu ka same sa wajen dinga suna fara saboda mutuwar zuciya mun tafi kotun ne ibn usman akwai wajen sadda duk wanda ya je a ko wajen zongo wajen da ake sadda dabbobi firin Allah ne a nan mutanen mu suke haihuwa suna kwance kuma sun kai ɗari biyu ko ɗari biyar wannan lokacin gagan su a nan za su tashi in za a yi wajen shiga cikin rumfa na dabbobi a nan kuma kasara nan kuɗi ne sai faɗi a waye gara wanke fuska na ta yawo macikin zuciya da to daga nan daga nan da Ghana da Togo da Benin Burkina ba za a gansa aka da sanda ana ba kuma ga kuɗi ana makawo shi ma mutum ne inda zai sai ce Qur'ani inda zai sai wani abu da muna da wani wam mun tashi irin abin nan can da ne ya abin ne lalace ido yanzu ya tashi zai je gidan kakansa titi ne lokacin ko mai ido shi ya jawa in ya tashi shi ga ya kama hanyar tafi kuma mamaki in kana kusa da shi shi ce wane ne muna mamakin sa lokacin eh kana kusa da shi baka yi shi ce wane ne sanda zuwa ko shi ne yake yi ko meye to amma lokacin tun da fa wanda ya damu to da irin waɗannan an samu wanda zai tarbiyyanta da shi zama aya ban kasa Dubai ibn Baz ibn Baz lokacin da wani cuta na ta same shi mamlaka lokacin maraya ne ya yi karatun ke ne fara karatun shekaransa goma sha shi idon ya fara da ya yi cutan daga baya idon ya fara shi ya yi makaka shi kanwa mahaifiyanta ban ba zai ina kwance da daddare haka ina kwance shi kanwa mahaifiyarta tana gaya uwanta uwa ban ba sai wato abdullahi gashi miski kuma yanzu gashi maraya yanzu kuma idan sai tafi tsaya zai zai me zai ci a rayuwarsa ban ba zai ce ina kwance shi abu wani abu ya ce to ido ne ke ce da mutum ne ki ido ne ke ce da mutum duk shi ba komai na kwance da sandansa shi da aka waye gari mai ido mu shi ne mu baza a mamlaka Allah shi ne mai ciyarwa fahad bai taba shi fada ana tura fada amma shi ne zo a baki ɗaya mamlaka ko lokacin hajji mai bai ba rasa mai ba shi ranar za a birni bumbas shi da aka rasa mai a mata kwata-kwata saboda jama'an da suke shigowa aka rasa mai ba taba yi ko lokacin hajji miskin da da ina kwance an ce ba komai ba bai sandansa Allah shi ne Allah garmume shi ka gani ka fuskanci ka ga Allah amma ka mai da kanka macicin zuciya ko kai makawan ka ringa kiyam ka ringa addu'a ka ringa tilawan qur'ani ka ringa salatu annabi ka zama mai tausayi ka ga yadda karshen ka zai zama amma mu yanzu ba wannan shi na gaban mu ba abun bakin ciki na jin rajin shekaru jiya wani mutum ne yake ne gumaka yake zuba jini ke yanke yanke an kama shi za masa hukunci shi wani kafin za sake shi meye ba komai magani ke yi na wai magani ne a nan ma ana yi shi karasa me ke so ce karasa me ke ce shi musulmi ne ba to irin waɗannan ka tara su ne zaka ce bai san Allah ba bai san annabi ba kai bai ma san yi ba shirka ne ba ke yi ba wanda inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da musulmi ya yayi wallahi alahira abu ne mai soki shiga aljanna amma ban da shirka shi dai tuba don masdar mu'awwal nafi ya kaddama inna allaha la nafi ne an yi shiraka masdar mu'awwal ne nafi ya kaddamar kafin masdari to an kulle kofa shirkan ba na fatan gane ike cewa awwal man kadima man kadima alaina mus'ab shine fa'il kadima alaina mus'ab alaina jar majrur muta'alliqan la kadima kadima fi madni ibnu umayr wa ibnu ummi maktum ina neman wanda zai je nuna me yasa ka kira ibnu ummi maktum ina da fitashi bincike na baya ku duba al-isa'ab ku duba cikin al-isaba a faɗa mun dalilin da aka sa shi ibnu ummi maktub ibnu ummi maktub kai nan nazarin da ke nan daga baje je kai na ba ibnu ummi maktub ka sa wannan sunan ka kawo dalilin da aka sa zan baka littafi Allah ya to san da eh don ka ji jara ha. to fa kadima bilal shi bilal ya zo kaga bilal bin ummi maktum baya gina mai haddace qur'ani na koyar ma al'umma manzo Allah amfani da kenan a ce makawo ya haddace qur'ani bude wajen tafi me ba zai ci ba amma ba shi na gaban mu ba ai suke da tara zuciya mu daya da kasan da mun yarda da waɗannan mutane masu azaka akwai masu karatun qur'ani akwai masu tsafta akwai masu yadda za su rike al'umma wallahi sai aurensa da gidansa yana koyarwa i hadda shi kuwa ne tarbiyyar da al'umma manzo Allah to ai baiwa ne shi na sa sha nasa baiwa ne amma me bai sha bana cikin bai sha ba duk ilimin da ya ba shi na gida wata nan sandai ke ita ina bara wata na abin da zai ci gidan babu amma ina fatawa ba radio, amma wai abin da zai ci gida wata shaidu ko sanda ka ga rashin kula da shi da kai kamar malam gane yi bara a kasan nan Allah la kala hukuma zai wara masa abin da zai ci da gidansa amma man tijani wata na sai yake albarkatun daren juma'a ai abin zai baka mamaki wani jiya wani mutum ya zo nan an ce ya yi doktoransa babur ya hau ya zo nan babur din na neman sa ya yi doktoransa doktora kuma na irin ilimi na shirin yahudawa ne za su shigo da shi na gida da duk doktora amma ba shi abun hawa na gan shi na neman shi ya ka hau babur ya zo babur saboda ka san ko kana da doktora na kwamfuta in ke ba dan da kowai ba ne ke da talauci kenan ike cewa fakadima bilal wa sa'ad wa ammar ibn yasir bayan bilal kuma sa'ad kenan kun san waye sa'ad sa'ad huwa ibn abi waqas ihda asharatu mubashirin mm, gurzo kenan shine farkon da ya sake kibiya cikin addinin Allah amma saboda makiya don Usaini da ya je kasar Iraq an ce bai iya sallah ba wai bai iya ruku'i ba kuma bai iya raba ganima ba yake cewa wa Ammar bin Yasir thumma kadma Umar bin Khattab 20 sai na Umar shi ya tashi da gungun jama'a suka to su 20 suka nafa suka tuhu min ashabin nabi cikin 20 daga cikin sahabbai manzo Allah suka tuhu sun makadman nabi sallallahu alaihi wasallam bayan waɗannan sun tafi sun kai talatin da wani abu she manzala kuma tuhu فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تند الله يتم أن تبقى madina المدينة farin ciki كمان zuwa من الله sallallahu alaihi عليه وسلم birnin Madina wani shi ne soyayya yanzu kana shiga Madina ma ka san ka shiga gari wallahi lokacin hajji na farko da na shigo mun shigo ne a ba kusa ketowa da muka hange madina yadda madina ke atse mun je mun kama gidan shi wani mai kira sallah na kira abdul malik wallahi da yake wajen a shada na muhammad rasulullah wallahi sai na shiga ban daki ina kuma manzo Allah zaune yake zan je mu gan da da yake a shada na muhammad rasulullah wallahi sai ciki ne kada shi da ciki ne kada shi ne na je ban daki ku samu suwa saboda iya lafzin da yanda yake shada nan aka da Allah shi ga gai kamar manzo yanzu dai na gama ga manzo Allah da ne kuma wurin ina alƙi ai yanzu ka shiga Madina da baiki ai yanzu mai imani shiga Madina da baiki musamman ka je wajen shafaki manzo Allah da wuraren Madina da wajen kofar Jibril kaga wani irin wannan su kake ji da yake a shahada annabi Muhammad Rasulullah na yi alwala sai na sake komawa jiki na rawa yake ya kai kamar tashin ya an gama har yanzu Madina haka yake to waɗannan karban da suka ma manzo Allah Allah ya sa albarka zuriyansu sai manzo Allah ya ci koyan kuri kowa karo yake amma ban da mutanen Madina ruguwa kuku ku ba karuwa duk karewa za ku yi ku jira ne kawai za su same ni kauta mutanen Madina ba sa kawai yanzu ka ɗanin in ya tsira ne a Madina ya ce kuma ku yankuri da jama'a farhu farahahum bi rasul sallallahu hatta ja'ala ima al-imam shine ku yangu ya kunna kalima rasulullah sallallahu alaihi wasallam to abinda suke faɗa ke kage nan wurin sala abada alaina ya samu shiga ba wakan wakan ba wai wakan muke ba amma ba da aka faɗe su ba amma kaga an da suke ima'u da yara da kowa da cici da kwararo kwararo sun fito sun ce kadima rasulullah manza ne iso ma kadima hatta qara'atu sabbi isma rabbikal a'la wai da haka eh bara eh, bara ike cewa ike cewa manzala bai zo ba shi ne na karanta sabbi a wajen waɗannan sahabban na samu hizbi sabbi na kai har sabbi bi suratun nina mufassal daga cikin mufassal ka sai mufassal daga suratul qaf a sabani malamin suratul qaf waɗannan shine kauli na imam ahmad suratul hujurat daga mufassal shine mazhaban imam na maliki to yake kafin wannan karanta waɗannan ayoyi to nan wurin su abin da aka sama hadisi ne daga hakimi ya rawaito shi min tariki isaq ibn abi talha ana ana fa kharajat jawar min bani najjar min bani najjar ne dangin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadrubuna biduk suna kada duk wannan wanda ake kira abin da mutanen suke kada yanzu min diri wa hunna yaqulna suna cewa nahnu jawari min bani najjar ya habaza muhammadan min jari to abinda hakim ya rawaito kenan to amma ku ji abin ne hajji da ya faɗa wannan ga yadda hajji ya faɗa na don ku gane abubuwan faɗa ne ba wai fala ba da ai eh, manzo Allah ya fi saman ma da abin da yake ciki eh ba wai ana a ka faɗa magana inda gaskiya yake ne amma da saman duniya da kasa an yi su ne bani adam waye shugaban bani adam kuma to gashi nan yake cewa ana neman tabbatin sa ne ba wai in kara abu ake yi ba in ya tabbata shi ce ana yake cewa hajji da ya zo nan wurin hajji mu hajjar yake cewa na sa alama kuma ma to to gashi nan ina cewa wa harja hakimin tariki isaq ibn abi sarh ana anas fa kharaja jawari min bani najar yadribuna bidduf wa hum wa hunna yaqulna nahnu jawari min bani najar ya habaza muhammad bin jar mu ne jawari mu ne kuyangu a cikin bani najar ina ma manzo Allah shine makocin mu zai zama gidan mu kusa da mu ya habaza to wannan wannan wakocin. to mafi yawan sun ce wannan wakan da inda zuwa lokacin manzo Allah wannan wakan da ya tabbata wai su amma wai su suke ba haka bane shine hadisi ke cewa ahraja Abu Sa'id fi sharh Mustafa akwai littafin da ake kira sharh Mustafa wa rawainahu fi fawaid al-khalq al-khalq bi ma'ana littafin ne suma min tariq Ubaydillah ibn Aisha munqati'an hadisan ba muttasil bane lamma dakhala nabi sallallahu alaihi wasallam madina ja'ala al-wala' abin nan ku yangu kenan ya kulna tala albadaru alaina min saniyatul wada wajaba shukr alaina man da lillahi da ya ce wa huwa isnad mu'dal kun san me isnad mu'dal me mu'dal kai ما كان ما ما ما كتب في اسناني غير مرتب غير مرتب المؤذن المؤذن ما له اي نعم وذلك سابق to modal kenan an samu iska ta guda biya cikin sanar da ya bani ta to har yake fada wannan shi yace walla Allah zalik yace la Allah tala badal alaina abin da yara suka yi ne zalika kana fi kudum min gazwat tabuk to ba in kara ke ranan zuwa madinan ba in kara ke ba ranan tuwa madina kai yi tala badal ba amma lokacin da ya je gazwat na karshe wanda ya je a watan watan watan rajab mun watan mawlid ya bar duniya to wannan yana dawowa yara suna riga shi su suke faɗa masa wannan waka lokacin ba kana yalla wannan shine yake walla Allah zalika kana fi kudum don saniyatul wada ina arewa ne baya kudu manzala kuma maka yau zo ne a cikin kudu wannan shine ligiman da ake fara wani kaya in kana faɗa gaskiya ce wai wai in karma wakan kake ni a san bai ba manzala ba hakokin da ya dace da manzala wannan shine dai hmm? da wanda yake cewa ta zayyana fi duniya bi nur bayani a dole ne waɗannan wakoki ne masu ma'ana to amma gashi shine hadin da ya fara wannan wanda yake son karin bayani ko ma zad ma'ad na abin nan yayi bayani da kyau a ciki to lakin salam malam dan a ah, wasan shi kuma ne mutum a ah, Buhari ne ba kuma ba za a bin hadin shi ke fada eh, ba shi na ji shi buhari bai na to muka abin da ka ce manzo ne bara ko bara amma ya ji ne shi ya ji shi bara shi koro mangaran baki daya da karshe shi ya fada abin da shi lokacin halin da yake ke eh kai yake koro maka yake cewa hadathana abdullah ibn yusuf اخبرنا مالك عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعوف أبو بكر وبلال بلال جنا سيدنا بكر نسم بلال يرجع أما سيدنا سيدنا أبو بكر يعيشو شيء بلال يجي تاريخي don shi ya yanta shi to suna nan suna ta fama da rashin lafiya saboda sun bari maka uku shine rashin lafiya zazzabi mai karshe shi ake cewa suna ta fama saboda sun canja wuri kuma ga lokacin madina daban da makka yanayi qalat fadakhaltu alaihima shi na je wajen da suke kwance kage duk ba sai sayyidina baka ina ta dilla wuri da yake amma na taba tafiya da dan boku abuja da direban sa duk wajen da muka sauka shi direbai ko na mota mu ci abinci saura na yi manga ce shi kawai ni na zo na ma in shi eh wai rini wai ka tare direban kunci ci tare shi ima rini ni ma na ga wannan alama shi dai makarin akhlaq yanzu yaran ka gyausa jika to jira Na natija zai zo karshe wata zai ce malam mu dauro ga wanda zai fi wani ma za su fara wallahi wannan rashin tarbiyya yana tar da hankalin ina taka direba ni kuma ina ga ba daidai ba ne a kira shi mu ci abinci mana shi da, gaba yake gami ya ce in ka sa direba cikin al'amarka shi zai zama cikin matan ka tsira ba biyu wannan ya fi so wannan wannan ya fi so a ringa guma da daya na ringa da gina da daya ya ce in ka sake direba abin da zai yi mu a mashin bari halin manzan a kyau sa cima ga bilan to cewa fakultu ya abati kaifa tagidu ya ya jikinka ya kake zamu jikinka na na'isha ke na lokacin an yi ta tana gidan manzo Allah ta zo tana ziyarar su wa ya bilal duban na aisha ce bilal kai fa ta gido ka ga ta hada su baki daya ta gaida shi da mu na an zo tana gidan manzo Allah wa mai saurare ka samu yarinya kangon ka tana gidan mai kuri ta zo za ta tambayi ɗan almajirin tana taka daya turanci daya mubtada labari zama hausa فكان أبو بكر إذا أخذته alhuma. in dai zafin zazzabin ya kama shi ya kula yana cewa kullu muri'in musabbahu fi ahli wal mutu adna min shirakin na'li eh yake cewa mutum zai waye gari kowane mutum zai waye gari lamin lafiya cikin halinsa amma kafin a ce da yamma yayi mutuwa ya ci kusa da shi fiye da hancin takalminsa shi wannan abu ne mai suki ba wai morewa ba ne yace ko da muka bar madina muna nan muna na nan mutum zai waye gari saboda rashin lafiyar da yake ji a jika zai waye gari ce lamin lafiya amma kafin yamma ya shiga lahira shine kullu muri'in musabbahun fi ahli wal mautu adna min shirakin na'li shiraka shine hancin hancin takalmi yace ai mutum zai yawa ya gari lamin lafiya amma mutu yana yi ba wani abu ne ga man jasa iyalai sun ce da ya gama alwalansa shi yace tashi ki yi sallah lokacin shi da mutuwa bai wuce miki biyar ba shi bai sani ba iyalai ban sani ba yace ta ki sallah da lafiyansa ya tashi ya raka daya farko raka da na karshe aka harbe shi lokacin bai san mutuwa zai yi ba to mutuwa haka yake zuwa ma mutum baktata wa kana bilal idza aqla anhu huma bilal kuma dai wannan sanani ya dauke masa aqla ma'ana ya kau wannan zafi yarfa akiratahu akirata shine taba kafafuwa haka a daga kafafuwa lokacin da kake jin zafi ka daga shi sama kuma shine asalin magana amma akirata Allah magana yana magana sauci da kuka lokacin da abu ya maka kuma yanda kake kuka kana kuka abin da yake damu ka san mutum na rashin lafiya da dan shi yace irin da saucin nan abin nan zafi a hade da kuka shine akirata anan wura wa yaqulu na cewa ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إزخر وجليل وهل أردن ويتمنين وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو وهل يبدو أن لي شام شامة وطف وطفير كده واقع فكرة واقع ما تبغى جم كده واقع كمان ما مي واقع mana alalaita shi'irin hal abitan na lailatan biwayi wa hauli iz khairun wa jali ike cewa ina manna kwance a dare na biwadi wanda ake kira wadi makka kenan ina muke kwance a makka yanzu makka nake kwance a cikin makka abin da yake kewaye mu shine iz khair mai kanshi gamba kun san gamba ku dai to ina ma makka nake kwance saboda ciyawan da suke kiwo a cikin sa shi ke tunani yanzu shi ake kira menene izkhif ina ma dare nan na kwance bi wadi makka kenan wa hauli gabas yamma kudu arewa izkhiri na kewaye ne wa jalil wanda jalil kuma wani ciyawa ne yanzu yanzu zai fito da kai kun san kamar ko wayo da ya zance da shi ina nan yanzu ya tashi ka dan haka shi fito da kai ka gan shi ina da ina da ina da ina da ina da abin nan laushi da yawa ka dan haka sai fito fari lokacin damuna kafin damuna ya nisa sai gan shi ya fara fito da kai in ka kama shi ina da laushi sosai ana hada shi zambe a rufe gida ina ji kansuwa ne bashi da bashi da bashi da ina da laushi da yawa to lokacin suna ciyawa suna yara to suna wasa da cikin su ce ce na manna wannan wurin yanzu makka ina cikin irka ina cikin mu da waɗannan jali na fata gane ya ce ina manna kusa da ruwan da ake kira majina majina ruwa ne wuri kusa da wani wuri wurin da ruwa yake shi ake kira majina ina manna kusa wurin maka kenan wa hal yabduwan li shamatu wa sifr ina ma bayana a gabana yanzu dutsen da ake kira shamatu da dutsen da ake kira sufai ina man gazi duk waɗannan waƙoƙin lokacin wajen da ya tashi yana kiwo da abubuwan da suke kewa shi ina man gaishe ka ga yanzu kana yaro shi ka bar garin ka ka fi jin daɗi ka gan garin da wajen da kuke wasa da wajen da kuke kiwo da itatuwan da musamman kana kiwo ko kana noma to ciyayin da kuke ciki da abubuwan da kuke ciki shi ke zuwa a wajen bilal kike tunani ina ma zuwa su shani ina zuwa su kubayin ina ina gambo da yake a wurin ina kuma jalil wannan ciyawan da muke wasa a ciki ina suke ina na da maginata ruwan da yake kwance to shi magina wuri ne wanda akwai ruwa to amma tufair da wasu suke inkar cewa a'a idanuwa guda biyu ne ba su ba ne aslan su ne ba idanuwa guda biyu ba ne to dinna na aisha ta ji waɗannan wasokin da ake begin maka ake tashi hankali a je maka bilal hankalinsa ya tashi ina kuka قالت عائشة fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa abaratuhu dina zo na ga manzon Allah cewa ga abin da man shina bakare fa da kullu muri'in musabbahin bi ahli wal mautu adna min shirakin na'li shi kuma bilal ce ala laita shi'ri hal abitanna laylatan biwadi wa hawli iz khairu wal jalil to yace na ji na gaya masa na koro masa na shi ta haddace wakan sa nan ta ji ta gaya manzo Allah ce ga bala'in da muke ciki فأخبرته فقال شما ذلك اللهم حبب لينا مدينة كسا كونا مدينة زكاتم كحبنا مكة أو ashad ko kaunan da muke yi maka ko fiye da shi ka sa zuciyarmu don mun bari maka ke na fanfofo ba koma wa sahaha wa barik lana ka sa lafiya birnin maka haye birnin madina kalma ya kuma madina sahiha ka sa lafiya da duk warke wanda yake cikin makka warkewa ka ba mu lafiya da sa kasan ya zama kasan lafiya wa barku lana fi sa'iha ka sa albarka cikin mudun mu eh sa'in mu da abin da muke na abinci kenan wa muddaha da muddan nabi wa kulhumaha kan nakala wannan rashin lafiya da zazzabi fa ja'alaha bi juhfa ka kai shi can karshen juhfa waje da yahudawa suke sai shi can haka ka kai wanda lokacin duk wanda ya sha ruwan juhfa kuma ya rashin lafiya ai manzo Allah magana baya tafiya banza juhfa ruwan da yana kusa rabin ba duk wannan lokacin ka sha ruwan juhfa shi ka kwanta ta ka tura su sahabbai suka mutu shi a waye gare sahabbai ba ta so su bari madina addu'a ya kama in kai bacci na kwarar ka sai eh, mutum ana karanta wannan ya bacci ya fara hmm? na fata kun gane wannan to manzo Allah haka yake lallashi tunda ya ga inda ne za ce to mutum wai yana mamaki hijiran da aka yi ne wai haka ne zai zina na kai koma maka yaro ne ku ce da shi koma mana ba zai iya ba ai sha nan mu da hankuri kaga lalar shi da Allah ya ce ma ka ila rahmatan lil alamin to sai da jin kai shi ne ya roki Allah wahalan da suke sha Allah ya ba su nutsuwa su ci gaba da wannan ladan ya za ka yi ka bar garinka ba kudi ba koma ba iyali ka taho ka zo kuma madina kuma ga kura ga zafi ga iska ga sanyi wallahi muna madina in dai sanyi sanyi littattafan da muna in dai ba hawa uku kake ba ko biyu wallahi in kana hawa daya littattafan kan cikewa suke wallahi don bala'in sanyi madina billahi alazim in sanyi sanyi littattafan suke kasa wallahi da aka sace shi sun jike wallahi kaga ina maka kuma kura kai Allah ya sauke to lokacin ga gidajen su buzu buzu haka garishin da ke kama su kuma ba iyali ba kudi ba komai ga bala'in talauci suna tuna makka makka ga waje ne strategy mutanen yaman suna kawo arkama suka kawo wannan kuma ana kawo da kasan habasha kuma a ciki dangi suke shi ne ke tunanin duk abin da ke kewa su da ciyawa da su da idan nuna ruwan da suke da shi ina ma a yake duk haka manzana ya masa addu'a ina makka dai makka baya ruwa madina ma fi yin ruwa amma ciyawan nasu wani suka saba da shi ne dan ciyawan karan ka je muzdalifa mu za ga wannan ciyawan ne muke ma Allah ya hada mu ko ku da sai da yanzu ma yanzu mai zauna nan shi mu yi asusu na zuwa makka mu zabi mutum kamar biya ku biya mu ni wadbo ba ni zan je koya masu ba eh amma yanzu da shi zage ni kaga a biya mu ni ni zan jin koya muku shi mu je da wuri in tafi da ku nuna muku wajen da duk kewaye kewayen da ake nuna muku wajen da manzo Allah kabarin sai yake kusa tunda an shiga da mu an nuna mana in tafi da ku yaki in tafi da ku wajen Uhud mu je cini daga can kuma mu je kafin a tafi Arafa doko ku mu je Arafa waɗannan ciyayi da mene nuna muku mu je wajen gara gira nuna maku ya fi kudin ya fi kudin ku da za ku biya mu amma kuna nan ga talauci siya ga rashin sani wallahi ka tafi wannan hajji shekara da ya fi maka komai ai shekara da aka gayyace mu ni da man jafa aka zo aka sa ma cikin shehunne an yi ɗaya hajji fiye da zonawa wala mana nan kamar na ga sabon hajji ne kafin ku tafi wuri an tafi to malamin da yake wannan yake da wannan sifan shine malamin nasa kabara lokacin na can in ya je she ne me kafin wanda ya tafi da iyalin sa je duk wuraren da ake shi ya fara zuwa ya nuna masu kafin a yi hajji zama ba da wannan tsari shi da yanan mina labaika Allahumma turai ne baksin ko me arafa baksin me ba baksin ne labaika Allahumma labaika kafin ka iso kai Allah ka Allah ka kamar sarkin kai ka tashi yanzu kajin kana so da aka je kafin kwana ta ka na kuje arfa, arafa ta je mu yi ina ne manzo Allah ya saya ina ne muzali ina haji muzali fa? aje ka gani da sada ka ka doki mota ka ga wurare shi ka gani wani imani kake ji wani kudin wani zai hada wurin da shi kashe dubu da biyu da kwati mai taya da kwati mai taki ai yanzu haji dai in dai ba wannan ayirin ayirin ba wahala za ku sha kawai kuma za a iya yi amma mutuwan zuciya ne kuma wanda yake da shi a nan kana fara yana kallon mawukaci ne zai doke yarensa su fara daga amsa da yara fuci cikin shi su je su kona wata ina ina ba kai ba da bai iya ba kuma in ka tambaye shi labai kan ni mana sa bai sai na mai da <laughs> yanzu ka da waje muka zo da iyali da ya murakkab number one mm. ai haji dai mutum dai kina son haji da muna sare duk kasa haka ke kasan daga jidda ma zuwa maka shayi ayi a doki malamin a je koya masa yadda ake hajjin da wuraren baki daya saboda jama'a sun yawa in baka yi saba zaka ji ka gama hajji ba baka san mina ka ji ba san mu zalfa ka ba san ko baka kana cikin jingirin jin haka ara gama ba san komai ba don talauci nan kan chat da su karkashe kansu da gudu wala rashin tsari ne duk abin da kake ganin rashin tsari duk abin da kake ganin muna yin rashin tsari mata muka yi bankin islami ba mun tara kudi a nan fiye da dubu dari inda komai zuciya ne kowa zai asusu kuna da amana kuna asusu ka gane ko yana da asusu ku sa mutum a ce shekara uku nan gaba za ta fi haji sha sa asusu to in aka sa wannan asusu a ce ko ringe bayar mutum ta yi aiki na ja kafin shekara hudu an samu mutum goma kaza wanda za su tafi haji kuma wani hajji za tafi ba lalle ba a biyu yuyu na alhazin in kuna so na alhazin ta ku tashi na farko lokacin da yan kano ba sa so su fita to wannan shine farkon haji da zaka ji dadi farkon tashi shi ku tayar da madina da maka bai cika ba je ku yi komai ku je ku samu littattafai ku je ku je ko ina da addinin ku dai ku tafi kaba ma muzdalifa da arafa ku ganto waɗannan da ake ambaton su fada ne aiki ake so kajin wannan za ku iya kowane kungiya zama mutum goma goma sai mun ga aje kudin kudin hajji yanzu kana so ka mori ka samu dubu dari hudu wali <laughs> an da daina cikin saraba kawai ka je ka gan komai kusa abin da yasa ka sauka kusa da harami kuma ko ka sauka daga nisa ko abun ku sawa don takuwa ma zuwa harami wani mutunci ne amma je da wuri don kar guzuri kare ka je kana bara wannan shi ne حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن زهري حدثني عروه بن زبير ana ubaidillah ibn adi akhbarahu dakhaltu دخلت usman lokacin لكن ودنا في sun ce wa وشاء الحمد لله هو ودنا ba su hadi ko kwaya ɗaya na ba su hadi manzon Allah ko daya wani su irin matasa ne gungu da yaman da wannan fitintinun gaugawiyu wanda sun fi kusa da sharri wanda in kaya ake su nuna ma kuma baka iya ba ke cewa da hadu Allah Usman lokacin ana ta kashe shi وقال بشر ابن شعيب حدثنا أبي عن زهري حدثنا أروة بن زبير أن عبيد الله بن عجيب ابن ابن خيار أخبره قال دهت على عثمان وأن هنيا بلا بيا كوما كدو ني فتشهد ثم قال شيبان لبر يتشهدي معنا يا فدا ان الحمد لله كنا قال أما بعد فإن الله بعث محمدا sallallahu alaihi wasallam hakika ubangiji ya tura manzon wanda sunansa Muhammad mai yawan godiya bil haqi daga gaske wa kuntu mimman tajaba lillahi wa rasuli ina daga cikin wanda suka hamsa kira Allah da manzonsa wa amana yayi imani bima bu bihi abinda aka tura manzo akai sallallahu alaihi wasallam thumma hajartu na hijra hijratin dubiyu nayi ku ji bangaren da yake fada na hijira zuwa habasha kuma da yar manzo Allah wani sihira a sihira rasulsa kuma na samu darja shine na zama shirki manzo Allah duk wannan Allah ne bani bai iko na ba wa baya tuhu kuma na masa mu baya fa wallahi ma asaituhu ban saba ma manzo Allah ba wallahi shartu ban masa gishi ba a amarin da ya wakita na mulki hatta tawaffahu Allah ta'ala halla ya karbo yanzu za ku kashe ni biya ba da aka sake yanka rashin imani kenan waɗannan yaran da ake cewa taliban taliban irin su tun su ke nan duk fashe suke yi fashe suke tsara kudi suke gani mana yan wata gizariya sun ce suna tare sun ka su je mu da mutunci za a gan kamar mutane amma fashe da aka kama su ne me yasa sun ce ba su da kuɗin da za su sa bai kuma shi an kashe wani har na tara kuɗin a yi yaki kullum su haka yake duk wanda baya tare su arne ne shi a su su sha nasu daban ne yara ne ba su ci addini ba suna su su koko da sama su yi suna to su suka sirka da yan yan cha yan takfir wal hijra shi su suka su ba da ilimi to aka samu yan cha da yan sudan irin waɗannan masu shigowa shigowa na nan suka zama kungiya kuma duk yan shi yan waɗannan sun yaki sun kware shi su koya ma yara sha nuna masu duk wanda takfir wal hijra ai sharin kenan duk wanda bai hijira ba kafiri ne su a na sala salawajin ard don yan shiya suna da shuru waɗannan su ba ruwan su koma waye arni yan shiyan kana mujamala da zai tafi da kai ko takiya masauraci ne za su ringa aje bom a iya kwatu je bom waje yan shiya za su yawa to amma jama'a ta tafsir wal hijira su shanin su daban ne su kai yanzu mutum zo nan kano najeriya ka kashe dan wanka karbi kuɗi ka harbe shi ka dauki dukiya ka kai arne ne ka dauki wannan dukiya wai zaka aiki musulunci ka dara ya zaka yi da wannan rayuwa me zaka je ka gaya wannan wani irin tunani ne wannan dan wanka la ne iya kudin kenan mai sallah ne mai addini mai imani ka zo ka harbe shi ka kai arne ne zai zama halal yanzu ka gaya wa Allah me wani hadisi a'a a nan wuri baka gani mahal shahida wa hajartu fa kana da gaskiya jiya da na ta kirga kudi ne jiya na ji kanshi wani kanshin turare babban zabar ana kirga kudi jiya hajartu wannan shine hijratain shine mahal shi ka tuna ma mun to ko na ji saranga saranga alakansa da baji eh, jira na nan wurin malam duk abin da muka wuce za a gani dalili a cikin ka gane mm. duka za a gan shi ka gan can da yake cewa lamma kadima rasul sallallahu madina wa uka abubakar wa bila ma na nuna ce sun hijira ke daga madina suka yi rikin lafiya wannan shine shahidi duka nirtu na samu na samu shirkin taka da manzo Allah duk waɗannan da sayyidina bakar ya sayyidina usman ya fara duk yan shi suke dan wuta ne to shi ka kira shi dan shi an abubuwan da sayyidina usman ya yi ni da kai da Humaini da jama'an ka baki da yi rabin sa mutum da ya hijira zuwa Habasha in ka gan Bahar Mariya ka shiga ciki zaka yi kwana nawa ko na kule-kule wannan lokacin za ka yi kwana uku ana cikin wannan teku a biyo Yaman daga can a gangara shiga Habasha shi da iyalinsa su je su sauka a can su sake dawowa cewa mutanen maka su musulmi sake komawa daga can kuma daga habasha i gangaro jefin bahar mariya i wuce kasar misra daga can kuma ya wuce har izo abin da ake kira madina izo manzala ya sake aura masa ije manzala ya tura shi maka mutanen maka su kama shi suna su kashe shi manzala ya mu baya cewa shi mutuwa ko usman abin da aka yi wannan shi suka jinjina shi sun ce da suka ce ibn abbas suka ce abbas in shiya da suka same shi abbas yana ba da fatawa ibn abbas yana fatawa maka sun ce duk abin da muke so mu tambaya wai gaza su uhudu ba ba usman ya gudu ba duk abin da aka fara ba amanta wai ba ya gudu ba shine ibn abbas ce ya gudu amma me Allah na'am Allah me yace ya ya zama su kuma ya karba tuban su kai kuma waye karba tuban ka waye ga ma in ma ya gudu ai mutum baya son ka ka shiga uku kowane shi ma sai kawo shi mutum ce ce wa kuntu mimman tajaba lillah na daga ciki wali rasuli wa amana bima bu'isa bihi muhammad jami'an abinda manzo Allah ya kawo shi sun mahajartu hijirataini wanda yanzu an cika tafin gogo mace shi bara kudin mota mace shi bara a taimaka zan eh an ce da ni mu je mu yi dawa na taimaka ko kanka ba za ka kin kanka an gogo ba shi ka hada da bara ka ga nan wannan lokacin suka yi wannan wani su sihira rasul jini manzala da sokansa ya aura mu yaran mata da bi zunnurai duk waɗannan da iyalan su shiga wuta don kai ka ce america ka jira ce kawai ka shiga a janna ka iya wani tutocin karnuka ka daga shi kenan wa bayatu fa wallahi ma asaitu ban saba masa ba ya ce ban saba ma manzana ba kuma manzana ba taba ji ya ce sai na Usman ba bal ya ce ina jin kunyansa malaiku suna jin kunyansa wala ga shakkuhu ban masa gishi ba duk waɗannan ayyubar da su a zauna tabahu ma'ana taban shu'aib rawi an zuhri rawin da bi zuhri to tabahu ishaq ishaq yayi mutaban sa ana sa kansa maka hadisin na can wannan ka ba sanar shi ka made kalin ka sanar zaka gane anan da yace an akhbarna ma'amar an zuhri to zuwa kai shi ta shi yace tabahu ma'anan abin na ishaq yayi mutaba shu'aiba wanda ya ruwaito wajen zuhri a can na fata gane Mm. shi ke cewa haddasa na ina karfafa shi ne karfafa wannan duk mutaba ina karfafa sanadin wancan ne yake cewa haddasa na haye ibn suleiman haddasa ne ibn wahab haddasa na malik shekin jar sanadi ha to shi malamin sa farko shine haye ibn suleiman malamin sa na biyu shine yunus an ibn shahadi zuhri qala akhbarani ubaidullah ibn abdullah anna ibn abbas akhbarahu wannan karfin na da wahala don karatu na aka suke sikiyarsa da wuya ku gane shi kuma da hankali don hadisin ba taba yi shi na gaba wani hadisi ne mai sau aka suke shi a sikiya ina daga cikin hadisin da buhari ya yi buntu buntu da su shi kuma ya zo sikiya ya kyale shi a matsayin baku labar don gane hadisin irin hajjin da abin nan sai na umar ya yi bai sake komawa ba iya da ya koma gida kashe shi aka yi shine hajjin sa karshe to yana khaimansa, amina to lokacin abdurrahman bin auf yana wani haima da man na akwai yalinsa ya koma can to she wani mutum she je ya samu umar ya ce umar me zaka me zaka fada daga madawani daga cikin sahabbai ya kira ko sayyidina ali ne ko wani abu dai ya ce to lokacin da aka ce umar ya mutu to ga halifa shi zai zama ya ce bal mu bayan da aka ma Umar eh, Abubakar ma kuskure da wane shi ne zama halifa to karfi na gaba za ku ji koma waye to lokacin irin waɗannan wani ne ya faɗa irin yan kawai fara magana ka to Umar ya zai iya nan ina san an hadu zai yi hutuba ifada matsayin shi na baka ifada kaza to wannan shi Allah ya sa Abdurrahman bin Auf na nan ya ce karka fuskura ka yi wani bayanin abin da ya shafi al'umma manzala wanda zai da ina da alaka da fitina ko shugabanci karka fada shi a lokacin hajji ya ce akwai matasan mara hankali wanda za su fasara yadda suka gani dama fitina ta so akwai fitinannun munafikai ya ce ba wajen min ba da bana na jale su mun je madina akwai masu ilimi akwai masu ikma shi ka yi bayani sauraka ba koyaushe ake magana ba ba koyaushe ake magana kagin taron da muke yana muke cewa yi a yi kiwon nan shi ji aka zo daga abin nan abin nan eh, kafin ka tafi eh, abin nan eh, rijiyar lemu muna kurna shi wani ya zo mun dade shi ba shi ya zo ya ce ina tafiya ba zan je tafiya je ya bugo mu ya ce malam na zan tambaye ka nace me ya faru an ce wai wani ne yanzu ya tara jama'a can cewa an kawo maku kayan yaki da dukiya ko na wajen da za ku ajiye shi shi kuka kuma kuna so ajiye shi wani wuri amma wai shi da yake tare da almajin na tun shekaru goma sha wai zai zai tabbatar wannan nan gaskiya ne to wanda ya fi min shayar ma fiye da labarin da ya kawo mu da shi na kusa da ni jiya da cizon su zan yi to ni ba na sami zan ce da shi wallahi da cizon su zan yi jan huta hushi ya ishe ni dan Allah ko na mutu zaka bani wannan mummunan shaida tun na take da ku talibai na zance kawai shi ka dauke ni wawa har zaunan ce ah, an kama wani taimako an menene an waye ke taimaka kasashen larabawa ne za su taimake mu ko waye wallahi a kiyaye fa ka san sojiyan baka da aboki ko malamin dan klasin ka wallahi hukuma bai san kai baki tukuru ne ba ake ce da kai yaushe ya doke kuɗi baka yaushe ya doke ka ya doke ka mutum ba wai shi na ka kawo kayan yaki da mu rasa ko ina zamu aje shi shi wai zai zai tabbatar ni na ce koron mutum da ya ce in bai kawo shi ba ni kuma da shi lafin jini kwale ji kuma wai kama yanzu ya kawo shi wani irin al'umma ne to irin sa ne abin nan abdurrahman bin auf ba kowane mutum zaka yi mangana gaban sa shi za wani ko kada iska a sun ga lawo muna na muna jira ne a ce da mu waye kashe ma jafa kuma ku kama shi da shi kiryan banza surutu cika surutu bayani me zai yi ka faɗa magar ba haka shi je kara goma kamar aljanu wai wai mu mu rasa waje da zamu je kayan kudin sai shi ke so kuna za a za wai yara ba dama a zauna irin to mutum da ya zo karatu kamar irin ku in ba ku za ku yi mangana da ku za mu yi mangana ai ba ko karatun gadon kai yuyu ake mangana irin kwanan an ga mana mu yi kiyo mu kiyayi abin nan nan barace barace da muke yi ko kutu ne zamu sa mashi mai bara to shi ne zai ya baza wannan kuma ni shi na ka bai mun ciwo ba shi wanda yake tare da fiye da shi kana wai yake sai tabbatar da wannan magana wallahi da jiyan na kusa cizon su zan yi wallahi shi kun kai shi asibiti <laughs> haba wallahi sahabai shani su gaban ne sahabai shani su gaban wallahi mutum zai mangan shi yake dole kuma shi ka tare da jama'a ya ka yi da kanka ke na jika azumi da banga kuma in je mutum ya kawo da kukuce yana da girman kai ni ma Jafar bai sha ba wallahi ba wannan hanyar da aka kashe ma Jafar wallahi ma Jafar zai rashin lafiya tashi ba wanda yake ce salluma so me kai mu kuka zai tafi daga Maiduguri dawo ayi sallah ba da shi taliban suke tare shi a ce sannu da zuwa mababu shi yake ce ma rabu muke ma ya kuma na 29 fa na zo kuma ko a ce sanda zuwa babu ko ya kalle ni shi kawai da kai to da ni na mai da kai na wawa ina zama da kuma fa abin da alheri shi aka mu to wanda ya ji irin wannan kai magana ta karka zo ka kara ni magani na can amma ka zo ka kara wani wani abu kake kara mu kai ya iya kokarin ka a can kada da Allah ba shi ma zai mutu ba hmm? amma ni ba na shakka cikin wanda yake dauka kafa yana zuwa nan a ce ba dan Allah ne ba shi wani security na banza wanda su ba su da amfani ina fata kuna gani yake cewa yake cewa to hadisin fa yake cewa mangana don ku gane anna ibnu abbas akhbarahu ibnu abbas yake bara anna abdurrahman bin auf raja ila ahlihi a cikin minan ne ka san akwai haimomi to she koma wajen haiman da iyalinsa suke bayan ya fito haima na Umar Faruk wa huwa bi mina alhalana nan fi akhir hajjati hajjaha Umar hajjin da um-, na gama shi ka fassar mu wannan fa ni she same ni ina cikin tare ina ina ina kusa da haimansa haima Abdurrahman bin Auf wai ki fara wannan Ibn Abbas fakal abdurrahman abdurrahman duk bangaren da aka yi she ce fakultu wannan na umar abdurrahman aufi ne wannan ba abin na ba ina so ta ya amira mu'minin lokacin da umar ya fusata ina so ya abdurrahman ya amira mu'minin kai mu'minin innal yajma'u nas lokacin da umar ke sai kenan shi ya hana shi to shi kuma masa karshe buhari ya yanke duk maganar shi koma ce kawai jawabi da Abdurrahman bin Auf ya ma Umar kwanta da hankalinsa she kawo shi kawai bai fada mai Umar ya gaya masa ba bai fada mai ai fara ba kawai she yanke duka tun da karfi na gaba yana cikin magazi a jikin she ce shi na ce kai na ce ya amira mu'minin innal mawsim ya ce bikin haji yajma ra'a'an nas ina tare da gaggawoyin mutane mara hankali masu kusa da shari fiye da alheri asal ra'a gaggawiyun ma'ana shine tafiyan faru wanda suka tafi yiwu sai ake kira gauga arabiya ma'ana gauga wannan suna tafi yiwu daga baya a bace to ana kira mutane mara hankali masu ihu Allah waɗannan to gaugawin in kiman garka dai kara goma yace to in kai bayanan suna nan da yawa wa inni ara an tumahil ina gan yi jinkiri da abin da yake kana suka fara. hatta taqaddal madina har aji madina fa inna daru hijra dar hijra ne wa sunna wannan shine mahal shahi dar hijra da dar sunna kaji dar hijra wa dar sunna tun lokacin kenan shine suna tan take amma aka ce kai kana suna ma na zagin ka ba yanda za ka shiga aljannan ba ka son manzo Allah sun manzo Allah kuma na hakika sunnan shi da shi za rayu wallahi Allah ya sa tunda aka halice ka cikin sujada kake kana rike katin tarbin kana cin kana taibuta Allah amma wallahi in baka imani manzo Allah wuta zaka kuma karka maka kwaskwari mu duk abin da manzo Allah ya baraka yadda wannan shine siran ka shine sa'adatuna mashrutatun bi tibai fa inda za yi shi duk abin da zaka zo ya saba da nana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa takhallus li ahli fikr yace lokacin zaka take masu fikri wa ashrafun nas da manyan mutane masu hankali wa zawi ra'ayihim da wanda suke da fiki suna da ra'ayi yace wannan mutane suka fada manyan sha gane amma yanzu kai kutuba nan waje sauraron ka za yu da tafi da shi kowai je fada na sai kara gishiri kala umar umar ya kwanta da hankali sai ta la akum na fi awwal makami akumuhu bi madina ki farko kutuba kuwa yana yi wannan bayani abun ya sai umar wani wani ne shiga masa wuka to kafin na gaba za ku ji gindin magana wa ya je gaya masa wa ake magana ce hadasana Musa ibn Ismail abin da zai wahal da ku fa kuntu ya amir mu'mina wannan Abbas ban ku ce annan Abdurrahman mu so fa wajadani fa qal kagin kalan amimita ce ku gan fa wajadani fa wajan nun mutakallim anan fa wajadani nun maf'ul anun wikaya anan ya mutakallim anan shine Abdullah ibn Umar wannan nun wikaya ce حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا إبراهيم الأنصاري ابن سعد أخبرنا ابن شهاب الزهري عن خارجة ابن زيد ابن ثابت أن أم ألاء امرأة من نسائهم ضميرهم يقول إلى مدينة من نساء الأنصار كينا أقرأت أنصار إيه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم إتتايما من ذلك مبايعة أخبرته ta ba da labarin wanda ake kira zaid bin sabit anna usman bin maz'um usman bin maz'um wanda yake da dangi da usman da manzon Allah da shaina ali fara lahum fi sukuna lokacin da aka kai muhajirun ana kura kalmatu fara ay masu zabe kura ake musu a tara ansar sha tara mutanen madina sun duk ansar duk kowa yana so ikarbi ba ko sha doki magidanci kamar goma a cikin ansar sha dauki magidanci muhajirin kamar goma sha yi kura a cikin ansar muhajirin su kowai kawo a wani abu aboye wani doki ganye wani doki kaza sha hada sha ajiye a ce mutanen ansar magidanci don kowa ansar yana sai doki kowa to fara bima na kara a yi kura'a she abin nan to aka ce fara lahun fi sukuna ya ce natijansa ya fito Usman bin Maz'um ya ci zaman gidanmu shi ya samu ya samu kamfani ya ci gidanmu zai zama gidanmu zai mu Qur'an da aka yi shi takardan ya fito gidanmu zai zauna fara lahum fi sukuna da aka masu Qur'a hena ata ansar lokacin da mutanen Madina aka masu Qur'a Allah sukuna muhajirin domin kowane muhajiri ya samu wajen zama qalat ummu ala ummu ala ya ce shi gidanmu ne Usman ibn Maz'um ya je wanda ya hijira wanda ya sha wahala sahabi manzo Allah kuma mai kauna manzo Allah dangi manzo Allah ya tun da ya zo wurin mu fashtaka Usman indana shi rashin lafiya sa ya sa ba fa maratuhu shi na masa jinya ita ummu ala ya ni nake saya wannan masa jinya hatta tufiya har ya mutu tun zuwa madina ke tafama da wannan gugurmaya wa ja'alnahu fi aswabihi shi muka dauko kayan da yake cikin ligansa shi muka dubbe shi shi muka je muka ga manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu fa dakhala alaina nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya shigo a wurin mu to ita ummu ala irin alaman da ya gani da Usman yayi hijran da yayi wahalan da ya sha rashin lafiya irin azaban da ya sha da mutuwa alaman da ya gani manzo Allah yana shigowa to shi ita ta ce fakutu rahmatullahi alai lokacin da manzan ya shiga wajen Usman ibn Ma'zum ibn Maz'un she matai ummu alai ta ce rahmatullahi alai ya ce rahman lai tabbata gare ka ya Usman ibn Ma'zum ibn Maz'un yake cewa rahmatullahi alayka aba sa'id alkunyan sa kenan shahadati kaga abinda ita ke fada yace shaida na nake fada alayka laqad akramaka Allah Allah ya mutunta ka Allah ya girmama ka da abubuwan da ta gani wannan kalman fa ita ta fara فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه yace wai sanar da ke cewa Allah ya girmama yace abin da kika fara nake samu na shida qalat qultu shi na ce dai raina la adri bi abi anta wa ummi shi na ci manzo Allah wallahi sai sani ba alamomin da na gani ne wani ruwa yana ta na alamomin da na gani ne na ya yayi hijira na gani ya zo hijira kuma ya yi iman da manzo Allah yi iman da Allah kuma ya hijira ya zai rashin lafiya ya mutu iya abin da na gani kenan shi ke cewa la adri bi abi anta wa ummi wala ni ban sani ba matan take kawo uzurinta a wajen manzo Allah faman qala wa ya gaya maki cewa shi a nan wurin ummi bi abi wa ummi ya rasulullah faman qal amma huwa faqad ja'ahu wallahi yace wa ya gaya maki a karatun kenan la adri man bi abi anta wa ummi shi manzo Allah ta wa yace wa ya faɗa maki haka yace amma shi manzo Allah zai magana kala shi manzo Allah yace amma huwa amma Uthman ibn Maz'um fakar ja'ahu wallahi yakin yace mutu yazo ya same shi wallahi inni la arju lahu khair to abin da yake suke ina fata ta tare shi alheri duk kowane irin mutum ya mutu kace a cikin aljanna yake kai kuskure shi ristanti na manzo Allah na fata haka muke fata ku ringa kiyaye wannan shi yace mutu yazo masa wa inni la arju lahu khair na sa rai Allah ya masa alheri wa ma adri wallahi ni kai wallahi ban sai ni ba ni annabi wa ana rasulullah ma yaf'alu bi me za a yi mun tashin ciya wannan kafin Allah ya ce wa ya yafi masa zunubinsa ma takaddama bi zambi wa mata lokacin wannan wahayi bai zo masa ba shi na faɗa lokacin iya sani sa kenan to waɗannan karatukan shi ke bambanta mai hadisi da sauran mutane don ka fada wannan magana haka a kula a cikin gari in ba kashe ka ba za ka kashe mutum ba a ce wai manzo Allah ya san bai san me za masa ba kake mun gashi mai girma to amma me yake nufi nan wurin lokaci ga gaya maka shin yaqinin Allah ya ga masa da sahabbai sa duk in ajanna ne to amma da tafiye tafiye Allah ya nuna masa ajanna ma kullu ajanna ma nan sa shi za buda to amma lokacin ga abin da ka cinci na fata na gane wannan yace ma ya fa'alu bi ban san me za yi ba qalat shi ta ce fa wallahi la uzakki ahadan ba'da ba zan sake sarkake wani bayansa ba qalat shi ta ce fa azanani shi wannan abu ya bakanta mu a ce duk abin da Usman ya yi yanzu ban samu yanki a baki manzala cewa dan aljanna ba duk an zaba shi abu ya bakanta mu fa nimtu shi na yi bacci fa uritu li Usman ibn Mah'um shi na ga Usman ainan tajri na ga kuramai na kwarara an ji nasa fa jitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa khabaratu shi na bashi labarin fa kara zalika amr ya ce wannan aikin sa ne duk da haka har yanzu sarha amma mu yanzu wani ya mutu wani ya dan ajanna sama ajanna ne wanda ajanna ne da akwai fiye da Usman ibn ina da alaka da manzo Allah ya yi imani da manzo Allah ya yi hijira da manzo Allah ya zai rashin lafiya ya mutu sahabi ne ya ga manzo Allah manzo Allah ya masa sallan gawa shi ya je farko wanda zai gin gawansa ya yi hijira dan Allah amma duk da haka babu da baki an faɗa mana cewa dan ajan na karara abin ake gudu ka fala ya man makar laila qawmin hasan ba yadda za a bar Allah yin da abuwan to waɗannan karatukan haka sahabai suka ruwaito shi a fade shi amma karshe dai Allah ya yafi ma manzan la ma kaddama bi zambihi wa ma ta'akhkhara shi sa duk hadisan da suka zo cewa an yafi mutum sa ma kaddama bi zambi wa ma ta'akhkhara har yake na tattara duk hadisai ba wanda ya tabbata cewa ma ta'akhkhara babu shi da manzan Allah shi gufa lahu ma kaddama bi zambi amma ma ta'akhkhara shi da nabi Allah ya yafe mana to wannan ina daga cikin hadisan da mutum zai hankali da tazkiya mutum shan je lahira wanda kake rena shi shine dan aljanna kun jike kun jike kuma ba ka zuwa da wuri hmm? yayi ne akwai mata a harafi hmm. mata a harafi magana akwai dai mutane badar da wanda manzala ci ku iman ma shi su ku yi abin da kuke so amma duk da haka suna laifin da ake a cikin yan a ci akwai wanda suka je badar a cikin su ne manzala ya ce a kauda kai a kyale shi ko na hamsin kai mangana da shi inda za a yafe masa za masa wannan hukuma shi da yi karshen za shiga jan hai duniya to wannan shine dai a ce ma takaddama mizan manzala ne duk abin da yake kafin ya ce lima azin salam afan afan law ne anka Allah ya fara ya fi madu abin da aka yi yace don me kai masa izini kuma amma ni da kare saura al'umma ya yi wa nasu har na samu ajana ba wani don nayi kiyam ne don nayi zikiri don nayi ruku'i sai ba aiki aiki ake dubawa ka samu muwafakan wurin Allah wannan shi anan yake la'alla tun da ka tashi sujjada kake yi tun jiya amma wannan sujjada ka tabbatar Allah ya karba la'alla tun jiya kake ma manzala salati Allah ya karba eh karba aiki na abu Allah da ya tashi mangana ya ce tabaraka lazi biya jihil muku wa ya ce da ya ce asan amala bai ce aksar amala ba aikin da ya dace da ya ce aiki na gari mutum zai yi aiki amma bai sani ba kun tura mangana Umar ya ce na man Allah zai mu lissafi ne lokacin da nake raye da mangana amma daga bayan sakar ma gudu wannan kofa to wadannan shine ilimin da mutum zai dauka ya zama bambanci da dan titi da masu soyayyen zuciya da masu kage da kariya karatu ne ita mata shaida matan gida ne na madina ita take faɗa wannan kalmomi za ta yi kare ne buhari kuma da ajisin da zai yi ko ina kansa goma sha hudu zuwa sha biyar ya bar duniya shi ya je bakiya ya je har wajen rauba duk ajisin shi ya je raka biyu ya isa har kafin da ko bayan ya tace ajisin an wani an wani shi ya je ya yi raka biyu ya isa har kafin da ko ajisin sa a ciki yake cewa hadathana ubaidillah ibn sa'id hadathana abu usama an hisham an abi ana aisha radhiyallahu anhu qalat kana yawm bu'ath yawm qadamahu Allah azza wa jalla li rasuli ranan yake yakin da aka cikin Aus da Azraq yace wannan rana ne wanda Allah ya sarkake Madina wanda zai tura manzon sa can da an samu mujrimai mutane Madina manzon ba zai iya zauna ba inda Allah yana sai maka sun fita da dawan kashe karkashe manya-manyan gumaka shi ka zo ka lafiya amma wallahi manyan gari suna nan ba za ka iya dawa ba shi sun fere ka to Allah yana son manzo Allah ya tafi Madina lamin lafiya shi hada yaki Aus da Hazrat suka kashe wanda wanda suka saura shine Ubay da sauransu shi da aka zaka fara za aka samu damu Madina wanda yake ce ya ce la'ima ila jana ila madinati la yujanna azmin hadha wa kad iftaraka mala'uhu ya ce waɗannan yakin ya rarraba manyan ashrafin su shine mala'u wa kutila sarawatuhum aka yanke aka karkashe shugabannin su don haka fi dukhulihim islam shi sa aka samu kan majlis suka shiga musulunci addini ya tabbata yace hadathani muhammad ibn musanna hadathani gundar hadathana shu'ba an hisham an abi an aisha radiyallahu anha anna abubakar dakhala alaiha sayyidina bakar ya shiga wajen na na aisha wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda manzan yana tare da na aisha daki yawman fitr ko ranar karman sallah au adha ku babban sallah wa inda ha kaina tani tana da kuyango tana da yaran mata guda biyu tubun yani suna waka na yake da aka ta yi da ranar iji suna farin ciki bima ta ka zafat ansaru yawmal bu'isa irin wakokin da aka samu damar yi lokacin ansara aka yi yake yake juna to suna da wakokin shi suna fada Fakala abubakar sha baka ce mizimar shaitan marratin ya ce wannan wannan waka mizimar saucin iblis ne kuke yi a gaba manzo Allah fakala bi sallallahu alaihi wasallam da'uma ya ababakar jale su inna li kulli qaumi idan kowane al'umma suna da idi wa inna na haza yau wannan shine idi kaga bi inkarin mizimar shaitan bai inkarinsa ba ma'ana ne zuwa ne waka amma halatta shi ne wani lokaci shi ne ranar idi bai inkarinsa ba ya tabbatar ne zuwa shaitan ne sautin shaitan amma ranar idi an halatta musu ya gama kuma rufe kofa da ranar biki kuma da mata su yi aya ne menene menene da yara su ta ba hana ba kawai da gemu sai zo mu wallahi mu sunan mu wai wai wai mata na wai zafi yi waka gidana kuma ku ci wai shi sun ne ke ba za yi ba za kawo matan sa yi waka ba wai wai wakan da za a yi gidansa da wannan bikin da kada gangan da za a yi wai shi wai dan suna ne yana mokacin banza bai san meye sunan ba a bar masa su cashe ranar a kyara su tafi kar su yi waka su ka je mana kamar gangan kaɗai su faɗa wakokin abin da zai saba Allah da manzonsa a ciki irin masu shantun na da wakokin su yi su masu more farin ciki ne akwai ranar kuma da za a sake doku wannan amarya a tafi da shi kaburi can ne lokacin za su taro su yi kuka kuma haka muke rayuwa rana akwai ranar kuka akwai ranar farin ciki haka Allah ya ce mu to saboda haka lokacin da ana yin ayaye ana daji na kacali su a dan kada shantun ayi menene ayi menene ayi bikin su amma kai ka zo da gemu ga waye akan kallon wai ni na hana matan jawa wallahi na ce ni sunna ni ka kawo mu amarya ta kawai gawa ake wanke a gida? mutane ma akwai son zuciya in dai zai bada sadaki eh, wai wai shi ahal sunna ne wallahi mala ni kawai sadaki kawai za a yanke mu wai kujeran da mene ba za a yi ba ya ce nawa ne ai sunna sunna ya nuna irin dubu biyar na irin dubu goma na eh wannan wallahi an ce akwai baraka ya bayar kuma sai ya je gida hatta roshin shi ka kai masa ina zaune a kawo masa gadan na irin kiristan nan ka kawo masa katifa ka kawo masa kafet ina za ina yi wai shi ba zai bayar ba amma an kawo sunna ne shi zai bayar shi ne ba sunna ba eh amma an ga ta wannan wace ne sunna da zalunci wallahi akwai wata shirin muka tara aka so masa rusho daga rusho ba kawo ba aka ce ta zo da tsanji mai tsari kafa ce fara kafa ce ta zo ba albarka ba ko ko ko rusho babu sai da muka hada kuɗi aka so masa rusho zauna wai shi dan suna ne ba za a ba shi sadaki kawai abin ina neman tabar ba ina neman gari ina neman rushe ina neman kuma akwai masa gara da ko gara ke kawowa buhu buhu a kawo masa Allah ce wa an tabta gubi amwalikum muhsinina ghayra musafiha amma manta wanda ayoyi wai suna sak wai ga maka suna sak a wani, kire kake ba suna bane ba ko zuciyanka ne wallahi lekiya ku canja in ci mala ba koki ya wallahi ba wa lokacin da muke wannan zafi ban da kowa muke ta fada shi ne nomu ya zo kanmu muka ganda an da fara da ba daidai ba yadda mu muke yi ki shi da muka zo fara da ya fara bi mun ga kurakuren da muka yi da ki lokacin da muke cewa kawai sadaki ake lokacin ban da wani nauyi da mu muke tafiya to amma da wannan ya zo mun nan da na koda mu to ga karatu ga lokaci ya tafi ai tsoron ku nake ji a karasa kada ta kare gani ko shi na kai kai wannan <laughs> a alkhairu umur awsatuha musayana musayana eh na gan wai zuban shan shayi ba sun ce Allah kara lafiya na eh eh da kansu ban da wani gurgu a dako mai kalangu gurgu yana tsakiyar su yana ta kallon su ba wannan ba ko a dako masu jita ka ga na wani biki aka yi mana nan a nan biki aka kawo yan jita na yan wani menin balanju ko mai yake na polisi na a akwai sunan da aka yi ba dujara ko ba dujara ne aka hada mu nan lokacin da yaran mata su ta jambaki aka yi wani sikenki na daura abin nan aka zo nan wurin wallahi abin da ya bakanta mun ce na ji ce salatu goma da annabi kara fara kada ganga an san wani shiki malami ya zo na yi salatu da annabi a nan a yi fatiya kafin a fara jitan an gama kuma shi da aka yi jitan fa aka yi a nan muna na mutane ba zai ne suka sauci addini ba in za ka yi kafirci ka kai ka gama ka zo ka koma sha na Allah mun ce kada kada hausa in dai bai saba ma Allah da manzonsa ba Ka kagin lokacin an ce mizbal shaitan in wa manzala ya tabbatar mizbal ne ba sautin shaitan ne mun san a ciki wakokin nasu ne na yaƙi wanda suke lokacin jahiliya amma kara faɗa abin da harama a ciki nan gaba yana nan wanda cikin wakan sun ce muna da annabi wanda ya san gaibi ya ce a ah, dakata da wannan rafi na zuwa ko bayani dan Allah ne zuwa shaitan da kun tabbatar shi albani abin da yake ne yace mizmar shaitan ina nan mizmar shaitan ina nan amma wannan lokacin muayyan shi ta wajen shi albani duk wakan da za a yi bike a yi amma da duk wakokin da dai in ba wanda za a yi kafirci ko a yi rida ciki ba Allah ya samu dace Hmm, eh madaba me aka bara su mana ka kun ita ta ba karijar ibn ita ke ba mu labarin yanzu ita zaid ne ya rubuta waje umma ala eh eh ita labar take ba wannan mm. kuma yi tambayar naka ne ah, eh kaga yake cewa akhbar na ibn shahab zuhri an harijata ibn zaid ibn sabit kaga harija ita mace ce ita take karba ba a wajen ummu ala ba wajen zaid ba mm. harija yake yake shi harijata ibn zaid har ya namiji ne amma ita ike ba wannan har ya kana ce mace sai aka ce ibn zaid ibn sabit an gane ka to ba ha eh lakin wuri wuri ne al a ah, menene